a'a ba da rufe kantin aliko na kauyen ba aliko mai muka amma sai dai ma addu'a ubangiji Allah ya hada ka da wancan aliko amin amin mm, ka san cikin ɗaya biyu ko da Allah ya hada ni da aliko wancan eh. aliko dan gwati ko kuma Allah ya hada ni da aliko wancan mai gidajen man nan ah, eh aliko wancan mai gidajen man eh. da ka ya mai firi na raka bawa da amalanki na sa cika min jarkoki na kan da ruwa wancan kuma ka zo da magana Allah ba karo ka dan ci hada tsofaffin ka ai Saudiya da kai Allah ko eh me da ni kuma da bono ai baka sani Allah hada mu da mariya amin mm. ya ai din mariya ka da iya aliko mu mariya ta isa mu da sakon dai bono ne gurin mariya wallahi eh. ai da mamudu dan ya ce kuma shikenan eh. yanzu akwai wasu yan kudade a gurina da aka bani ajiya sun zan je kurin ina rakaba da na sada damar shikenan magana ta fara kai ka gani nan a yan mai ta kuɗi ce ka samu goga wannan gaskiya to ƙurani ko uwarsa ya kama goga ka samu goga ka goge shi da gurmin goge an gama bari na wuce kawai ni ai da kace goge da <laughs> kana ce a goge da tun da wata rayuwa ai ka san ita rayuwa in da baka hakura ba ai baka sani in da baka yadda Allah ne zai ma ba to kana cikin wahala wallahi na ga ma da Allah ne zai ma zai zagi wani